Labarin zuciya, zuciya. Labarin zuciya. Labarin zuciya. Labarin zuciya. Labarin zuciya. Mita 88 ta Igobiyar. Mai shama Labarin zuciya, fuskar za a yi tambaya. rijiya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na labarin zuciya wanda masu iya zance sukan ce a tambayi fuska. Shirin labarin zuciya shiri ne da kan kawo muku littattafai masu faɗakarwa ilmantarwa da kuma nishaɗantarwa. Kuma wannan gida na dalar fm shine ya ɗauki nauyin kama kushi sunana murtala abdullahi dan sodu idan kuma za ku iya tunawa har yanzu muna cikin littafin nan mai suna alhaki kwaikwayo ne ubangidansa ya kambe wallafar balaraba ramat yakubu da shirinmu dai ya gabata mun tsaya ne a daidai da muka ce a nan fa zuciyar rabu ta yi sak jikinta ya sanyi zuciyarta da kwalkwalwarta duk suka ya mutse ta ma rasa tunanin da za ta yi sai ya ci gaba da cewa wato da na je ne sallama da shi ya fi minti goma kafin ma ya fito da ya fito ya min wani irin kallon banza ke dai kawai ni da na gani ne zan idar kawai to yaya za a yi sai haƙuri kawai halin alhaji sai shi nan fa ya kwashe yadda suka yi da shi da wan nasa kaf ya gaya masa sannan kuma ya ce da ita kar ki damu kada ki ji komai idan komai na Allah yana da iyaka ni zan aurar da saudatu aika a gaya wa yayan naki cewa na ce yau da magariba ya zo ya jira na zan zo sai mu tafi tare mu gabatar da saƙon kuma ni zan ɗaura mata auren to anan muka dakata yanzu kuma za mu ci gaba <clears throat> dole kuma ya fushi da kai ka san halinsa ita rabi maganar nan dole ta yi ta domin kwa zuciyarta kamar an gura mata wuta take jinta alhaji bello ya ce ya yi fushin da ni mana sai me ai dama na san halinsa ba shi da mutunci ko ƙanƙani, dama ai koyaya dai ni ne maɗaurin aurenta tunda ko yanzu ya bar mana ita ai shi kenan Allah ya sanya alkhairi a aura yana gama faɗa bai jira wata maganar ba sai kawai ya yi waje Rabu ta da a wurin da ya barta ta kasa ko motsa ɗan yatsan ta ma balle ta samu damar miƙewa. Bakin ciki dai ba sai an tona ba a wurin rabi, tana cizon leɓe har sai da abin ya kai ta ga hawaye, nan take ta roƙon Allah kan ya saka mata cikin gaggawa. Domin ko wannan ɓacin rai Alhaji Abdu ya saka ta, babu wanda zai saka mata sai mai duka. Cikin gaggawa ta kwance zanin da ke jikinta, ta canja wani ta ɗauki mayafi, ba ta yi wa kowa magana ba, babu wanda ya san inda ta tafi. Rabu ba ta zame ina ba, sai gidan yayanta wato malam shehu tana isa ko ta tarar da shi ya kawo cefa ne gida zai kuma fita tunda ya ganta ya san babu lafiya kafin su gaisa sai rabu ta saka masa kururuwa kawai malam shehu ya ce kai haba rabi lafiya me ya faru me ya same ki wayo Allah na yaya yau na ga wulakancin namiji yau yaya zan yi da raina wayo Allah wayo Allah na cikin ihu da kuka sharaf sharaf rabu ta gaya wa wannan ɗan uwa nata yadda alhaji audu ya ce da aka gaya masa zancen aurar da saudatu to don akan wannan sai ranki ya ɓaci don haukan banza da ma na wofi shashashar kawai ya yi miki saki uku ma ah, balle dan ya ce ya ƙi aurar da yarki kada ya aurar da ita mana ai an yi mai wuyar tun da ta sami miji sai kuma ki rinka ɓata ranki kina koke-koken banza ta laki share hawayenki ki mun shiru yanzu wai a ce za a yi wa saudatu aure amma alhaji ya ce ba ruwansa ba ‘yarsa ba ce kenan, ko ko me yake nufi, wato ni zan yi mata gadon auren ma kenan ko da duk gara duk ne zan yi. To in haka ne ko wallahi Allah ya isa, wallahi ban yafe masa ba, da ikon Allah sai Allah ya saka mana ni da ‘ya'yana, amma dai ‘yar aishi haife ta ba sheganta ta kika yi ba ko, kuma ba sai kin nemi sakayya ba, Allah zai saka muku make da su. Tunda na bar gidansa har yau alhaji bai taɓa aikawa da naira ɗaya ya ce mu ci wani abu ba, ko mu mutu ko murayi shi babu ruwansa wai shi baya tsoron Allah ne baya tunanin gamuwa da Allah shi kin ga tsaya ki koma gida zan zo da magariba za mu tattauna ni da bellan so mu ma a yi mun isa mu aurar da ita ki kwantar da hankalinki da wannan bayani na malam shehu rabu ta dawo gida cike da bakin ciki tana kan hanya tana kuka tana zuwa kuwa ta tarar da kabiru ya zo shi ma tana mayar masa da maganar tana kuka shi ma dai kusan abin da malam shehu ya gaya mata shi ya mayar mata haka dai rabu ta yi ni tana jin wannan magana a cikin ranta har magariba ta yi wajen ƙarfe takwas saura kwata na dare masu zuwa yi wa alhaji abubakar albishir suka isa kofar gidansa suka isa kuwa suka same shi a gida bayan an yi masa sallama da shi ya fito ne sai suka gaya masa daga inda suke nan take alhaji ya ƙi maganar da su sai da yasa aka buɗe masa falansa suka shiga suka zazzauna yasa aka kawo musu lemo da ruwa aka buɗe musu aka tsiyaya kowa a cikin tambulan ɗinsa shi dai wannan falo na alhaji tangame man gaske ne gashi an yi masa shimfiɗu irin na alfarma da dardumai a shimfiɗe ga wasu irin kujeru na karen miski a zagaye da falon sai ka ce anan aka kera su banda hotuna iri-iri kai ka ce magana mutanen za su yi da wata katuwar talabijin da bidiyon ta an yi musu jeri na daban abin da ya gwanin ban sha'awa kamshi ko sai tashi yake a wannan wuri gefe guda kuma ga wani kabet kato ga kuma littattafai da alƙur'ani da na boko a ciki ga sunan a jere sai ka ce kantin sayarwa su dai suna shan lemon nan suna kallon irin wannan tsari na wannan falo shi kuwa kamar ya san za su so yin kallon da ya zaunar da su sai ya fita ya shiga gida ya bar sa nan kafin ya fito lokacin da ya fito ne suka shiga gaisawa alhaji bello ya ce mun zo ne akan maganar yarinyar wajenmu wacce aka kai wa kayan nan to dama su iyaye mata sun gaya mana cewar an buƙaci abin cikin hanzari ne mu ma da muka tuntuɓi yarinyar muka ji ta amince shi ne muka zo don mu shaidar maka cewa mun danƙa maka ita amana kuma muna roƙon Allah ya baka ikon riƙewa da gaskiya Alhaji Abubakar cikin farin ciki da murna ya ce to madalla na gode kwarai da gaske amanar ta kuma da ikon Allah zan riƙe cikin yardarsa sannan ya tashi ya je kan kabe ɗin littattafan nan ya ɗauko biro da takarda sannan ya dawo ya zauna dama ina son na yi tambaya ne ha yi tambayar ka mana kaga dai ni suna na Alhaji Bello ni da uban yarinyar uwa ɗaya uba ɗaya nake wannan kuma malam Shehu shi kuma da shi da uwar yarinyar uwa ɗaya uba ɗaya suke Alhaji Abubakar ya ce ab ai shi kenan ma magana ta riga ta ƙare. dama ina so ne na ji a gidan da za a ɗaura auren ne saboda sha'anin gayyatar mutane kuma ina son na ji sunan da za a saka na shi mahaifinta a gidana za a ɗaura ni ne waliyinta gidana yana nan a sauran ɗinki kuma sunan mahaifinta alhaji audu ai ka gamsu ko kwarai na gamsu dama dan za a rubuta ne a katin ga gayyata shi yasa kuma ka san yanzu akan yi ɗaurin aure ne a ranar lahadi ko to gashi yau lahadi yanzu an saka lahadi ne zuwa yayi ko a nan sai alhaji bello ya dubi malam shehu ya ce ya ka gani malam in an yi haka an yi daidai kenan ya yi daidai amma akwai wani hanzari ba gudu ba idan an ɗaura auren ya kamata ɗan bar bikin sai an kwana biyu don iyaye mata su yi ‘yan shirye-shiryensu, ka san sha ne irin nasu. A nan sai Alhaji Abubakar ya murmushi ya ce, To babu laifi, Allah ya kai mu kuma ya sa alkhairi a yi. To ba da lamu za mu tafi, sai mu ce Allah ya ba mu To na gode don Allah ga wannan a sai goro. Alhaji Bello ya ce, Kai haba, a'a babu abin da za mu karɓa, da fa aikowa muka yi, amma mu da kanmu muka zo, ai ba a yi haka ba. Don Allah don annabi ku karɓa mana. Ai ni na baku kuma yaba kyauta an ce tukwici, ai raina zai ɓaci idan ba ku karɓa ba sai alhaji bello ya ce to madalla allah ya saka maka da alkhairi mu alhaji ya musu rakiya har gindin babur ɗin alhaji bello sannan ya tuka suka tafi shi ko alhaji abubakar ya shiga motar sai fita lokacin da suka tawo kan hanya banda hirar mutuncin da alhaji abubakar ya nuna musu ba su cewa kowa komai ba har suka iso gidan rabi hirar da suke yi kenan suka kwashe duk abin da ya wakana tsakanin su da shi suka gaya mata kuma suka sanar da ita cewa an tsayar da ranar aure domin kuwa za a ɗaura auren ranar Lahadi mai zuwa. Sannan Alhaji Bello ya ɗauki naira na gugan naira har ɗari biyu, ya ji a gaban ta ya ce, duk dukwici ne aka ba. Malam Shehu ya ce, kuma na gaya masa cewar idan an ɗaura auren a ɗan yi haƙuri da bikin kaɗan don a baki lokacin yin shirye-shirye. To yaya Allah ya sanya alkhairi, yanzu kuma ai shiri ya rage naku domin ni ba da ta cewa. Ni abin da na ga ya fi rabi shine duk abin da Allah ya hore miki shi za ki kai mata. kada ki ga cewar shi mai kuɗi ne ki ɗaukar wa kanki abin da ba za ki iya ba wannan babu shakka haka ne ba dole ne ma ta yi iyakar iyawar tata ba har yau shi ma kin ga wannan kuɗin ɗauki kya sayi wani abin da shi haba ba zan ɗauki komai ba ai wannan naku ne me zan yi da shi wala kin gani naira hamsin zan ɗauka a ciki ta ishe ni ai wahalar ta yi miki yawa yanzu alhaji bello ya zari naira hamsin a cikin kuɗi. ni ma ɗin kin ga naira ashirin zan ɗauka mu za mu tafi idan kuma wani abu ya kuma faruwa kafin lahadin sai ki aika mana da wuri don a sheda wa mutane da haka dai suka bar rabu cikin farin ciki kuma cikin baƙin ciki har dai garin Allah ya waye mata wannan hali take dama ta aika wa ita kawar tata wato hajiya ta sidi cewar tana neman ta maza maza wajen karfe goma na safe ko sai ga ta taso rabu ta mayar mata da duk abin da ya faru kaf cikin kuka da haɗiyar zuciya ita ma dai hajiya ta sidi ta daure ne kawai ba ta yi kukan ba amma ta nuna ɓacin ranta da kuma farin ciki duk a lokaci guda sai ta sidi ta ce mata yanzu kuma ya kika ga za a yi kenan wajen saye sayen kayan ɗaki kin san za a sayi gado ma da yanzu gadon ya koma kanmu ya koma kan kam ga kaya yanzu na tsada ni dai yanzu a nan wuri na jiya na ɗauki asusun nawa na ƙirga naira ɗari bakwai da arba'in ne amma fa har uwar kuɗin da ribar cinikin gabaki ɗaya to Allah mai iko ai wannan ko gadon ma ba za su siya ba balle kayan ɗaki kin manta ne kin san akwai kuɗin nan suna banki har yau ban taɓa ko ɗari ba ap ap haka ne fa alhamdulillahi wallahi na manta wai nawa ne ma kuɗin a'a ai naira dubu biyu ne da ɗari ɗaya da hamsin to a lokacin da nake son fara abincin nan kuma in ga kuɗin haya sai muka je da wannan yaron na ɗauko ɗari da hamsin na bar dubu biyun shi kenan ai komai ya zo da ɗan sauƙi kin ga wuri na akwai tangarayen nan da yake uku iri ɗaya ne sai a canja wasu a yi musu kasuwa a bar kowace kala shida shida ko da kala huɗu aka samu ya isa kina hirar tangaraye ba kya ta kwalla da kwanuka wani irin kwano da kuma kwalla ni in kin kyale ni irin su ya zan yi wa ni in kin kyale ni ni irin shirin Yahanasu zan yi mata haba ta sirri waɗannan masu kuɗin ki haɗa musu da su ke dai a yi mata dai mai ɗan sauƙi-sauƙi to menene ɗan sauƙi-sauƙin gaya mana ni dai tunda na ce ki bar ni ai sai ki bar ni ɗin ko na bar ki Allah ya ba mu sa'a to haka nake so amin Allah ya ba mu sa'a ga baki ɗaya irin wannan shirye-shirye dai haka suka rinka faruwa tsakanin iyayen saudatti maza da mata a ranar ɗaurin aure ta zo ba a fasa ƙullawa da kwancewa ba ranar lahadi shida ga watan biyar na shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da hamsin da hudu karfe goma sha ɗaya na safe aka ɗaura wa alhaji abubakar barau aure da saudattu alhaji abdu jama'a rahama ce in ji malamai to wannan aure kam ya yi jama'a ƙwarai da gaske Ga shi kuma ranar lahadi ne ko ta ina ka ɓilla kowace kusurwa ta masallacin nan ka biyo ta za ka fara ganin motoci ga jama'a bila adadin a nan filin masallaci kowa ya kafe abin hawansa ya ƙarasa tafiya wurin ɗaurin auren a ƙasa lokan gidan alhaji bello kuwa gaza ɗaukar jama'a ya dole aka fito bakin titi aka shimfiɗa manyan tabarni sha ɗaya dai na ranar lahadin nan aka ɗaura wannan aure farin ciki ko ba a magana domin ko da wanda bai san su ba idan ya je taron nan zaka je na cewa Allah ya sanya alkari Allah ya sa an ɗaura asa Allah maji roƙon bawansa kuwa sai aka ɗaura cikin alkari kwana uku da ɗaura auren sai ga matan nan da suka kawo kayan zance sun kawo wasu akwatuna guda biyu duk an ci su da suturu iri-iri kaya dai da ƙyar ake rufe wannan akwatunan saboda yawan da suke da shi wannan karan dai masu kawo kayan sun yi shan masu rabi dalili kuwa ita kaɗai suka samu a ɗaya ɗakin kuma saudata ce da ƙannanta suke hira to bayan sun gama gaisawa sai ta ce da su me yasa ba ku turo ba gashi kun same ni ne kaɗai ai ba daɗi sai ɗaya daga cikin matan ta ce wallahi mu ma ɗazu da yamma ya je ya gaya mana ba mu san cewar za a kawo kayan ba shi yasa ai da kin ga ɗan aike Rabu dai duk kunya ta kama ta, sai gyara zama take ta yi ba ta da sakewa. Bayan sun ɗan jima kaɗan sai ƙanwar baban Alhaji Abubakar ta ce, Akwai sako da aka aiko mu faɗa cewa, Alhajin ya ce a gaya muku kada ku wahalar da kanku wajen sayan gado, ya riga ya shirya mata gado da kujeru a ɗakinta, kuma ya ce dai a gaya muku jibi idan Allah ya kai mu, za mu zo don mu ɗauki rana. Sai Rabu ta ce to Allah ya kai mu kuma mun gode, Allah ya ƙara arziki madalla. a masa godiya Allah ya saka da alkai sai wata daga cikin matan ta ce Allah sarki ai babu komai mu yar da aka bamu ma ta fa komai kyautar mutum ai sai ana son ka ake baka duk da haka dai an gode kwarai zan haɗa ku da yaro yanzu dan ya ga gidan idan iyayenta sun zo sai su nuna muku gidan ko rabu ta haɗa bakin da kanin saudatu ibrahim suka tafi dan ya ga gidan ashe da ma shi kansa alhaji abubakar ɗin ne ya kawo su a motarsa da ya mai da su gida sai kuma ya dawo da ibrahim ɗin gida to a hanya ne sai alhaji abubakar yake tambayar yaron cewa a nan gidan kuwa a tare suke da babansu don ya ga bai taɓa zuwa ya tarar da shi ba yaro dai yaro ne in ji masu iya magana domin kafin su kai gidan domin kafin su kai gida ai ibrahim ya kwashe duk yadda aka yi auren gyatumarsu ya mutu gab ya gaya wa alhaji abubakar shi kuwa alhaji dan ya ji sosai sai dinga jan motar a hankali kuma yana ƙara yin wasu tambayoyin abubuwan da ba kusan da wannan ɗan gajeren lokaci sai ga shi alhaji abubakar ya san komai game da yadda rayuwar saudatu take kuma ya san abin da ya faru ga iyayenta abin da bai sani ba cikin wannan al'amari kankani suna yi sowa sai alhaji ya baiwa ibrahim naira goma sabuwa kar sannan ya ce idan ya shiga gida ya kira masa saudattu to tun da aka ɗaura auren nan ganin saudatu da alhaji sai abin ya zama na kunya domin kwa kullum in ya zo inda ta fito to za ka ganta cikin rufe idanuwa da murmushi domin murmushin nan nata da ‘yar wushiriyar nan tata har mafarki take sa alhaji abubakar ranar da ya zo kuwa wato ranar da aka ɗaura musu aure a ranar sauratu ta kullewa ya tsaf sai shi alhajin ne hirar ita tana saurarensa duk kalmar da zai gaya mata mai daɗi ce da kuma taushi sai ta rika jin ita a duniyar nan ba ta da buƙatar komai in dai ba ta rayu da wannan mijin nata ba har tunanin ranar da za ta tare a gidansa ma take yi domin Allah Allah take yi a yi biki dan ta masa bauta irin ta aure don ta ga yadda ransa zai fari game da ita. A yau ta fito sai ga ta a tsaye, tabarma da ta aiko a shimfiɗa mata ta jingine, suna haɗa ido kuwa sai suka yi wa juna murmushi ga baki ɗaya. Saurata ta durƙusa har ƙasa ta gaida shi shi kuma ya ce da ita, ni kam yau amarya so nake yi mu ɗan yawo da ke a gari, don haka ba zan zauna ba. Ya za ki fita? Saurata ta ce, abin da duk kake so ai shi za a yi, amma idan ka da zan je na faɗa a gida. Alhaji Abubakar ya ce a jeki jeki mana ki faɗa musu ai ba komai. Saudatu ta juya ta shiga gida Alhaji Abubakar ya bi ta da kallo kawai yana tunanin irin hankalinta domin ya san in dai ta ɗore da irin wannan halin nata to babu ko shakka zai ji daɗin zama da ita. Alhaji Abubakar ba shi da kwanciyar hankali a gidansa dan bai isa ya sa ko ya hana ba. Halima ta riga ta sha gabansa wanda kullum masifarta ta kan sa ya fi sanya ƙure hirarsa a waje don ma kada ya zo gida ya ga ɓacin rai. wannan matsaloli ne suka saka shi neman aure kuma ya yi sa'a ya haɗu da saudattu shi yasa yanzu fatansa a kullum shi ne Allah ya sa kada saudattu ta shiga gidan kuma ta yi koyin halin cin kashin da halimatu take masa domin ta ranar juma'a da ya kai mata kayayyakin faɗar kishiya ya ce zai zai ɗaura aure a ranar lahadi shi da ta suka yi tashin hankalin da ya kusa sakarta yanzu haka su ma babu wanda yake magana da wani kayan ma da ya bata nan ta watsar masa da shi a falansa da tashi da barfala tun wannan rana kuwa kawo wannan lokaci bakinta bai buɗu ta ce da shi wani abu ba kuma komai ya ce da ita ba ta amsawa ko kuma ta yi abin duk da ya sa ta tayi masa iyakacinta da shi ta dafa wannan shayi ta je ta dungura masa a gabansa ta fito daga cikin wannan ɗaki don kuɗin cefa ne kuwa sai dai ya bai wa kukun gidan shi kuma ya bata don in shi ne zai bata da hannunsa to ba za ta karɓa ba haka nan yanzu ma kafin ya fito daga wannan gida sai da ya je ƙofar ɗakin ta ya mata maganar sabulun wanki da ya ƙare, amma maimakon ta amsa masa sai kawai ta shiga ƙofar ɗaki ta rufo ta garam. Dole ya fito ya bar mata ɗakin cikin baƙin ciki ya rasa inda zai ɓullo mata, sannan ya gaji da kai ƙararta, tunda kwanan nan ya rabu da hajiya Amina, kuma gashi ya yi aure to in ya ɓullo da wata maganar yanzu, sai ya ga kamar shi ne baya son zaman lafiya da mata don haka sai ya rabu da ita kawai. Tun ran da aka ɗaura aure a kullum ba shi da wani farin ciki, sai in ya je gun saudata sannan za ta faranta masa rai a yanzu ma ɓacin ranta ne ya sa shi sha'awar ɗaukar saudatu don ya ɗan zagaya da ita a gaban motarsa ko ya ji ɗan sanyi a cikin ransa lokacin da saudatu ta kame a gaban mota shi kuma sai ya tayar da mota sai saudatu ta ji wani sabon daɗi ya ratsa jikinta suna tafa suna hirar soyayya ta kuma kiɗa yana ɗan tashi a hankali a wannan mota suna cikin hirar tasu ne sai alhaji abubakar ya fara tuntuɓar saudatu da maganar da ibrahim ya gaya masa amma bai nuna mata cewar shi ne ya gaya masa ba a cikin hankali dai yake tambayar ta ita kuma tana ba shi cikakkiyar amsa mai gamsarwa cikin nutsuwa dai sai alhaji ya ji labarin rayuwar saudatu da matsalolin da ke tsakanin iyayenta tausayin mahaifiyarsu ya kama shi sosai ya jima yana juyayin abin da kuma abubuwan da suka faru kuma sai ya ji hakan kawai ya tsani uban nata ko da dai bai ma san shi ba bayan sun dawo daga yawon nasu sai ya kawo naira ɗari ya bata ya ce kuma ta gaya mamanta gobe da yamma zai zo ya gaishe su don haka a shirya wanda zai raka su wurin da ya kamata su je bayan sun yi sallama sai saudatu ta shiga gida dauke da ledojin da ya mata siyayya shi kuma ya juya ya koma gida lokacin da ya isa kofar gidansa sai ransa ya kuma ɓaci domin ko bai san abin da zai tarar a gidan ba sai ma ya fasa shiga gidan ya kuma wucewa a binsa haka ya tagarari a titi sai da dare ya yi sosai sannan ya koma gidansa ya dai fuskanci in dai ba wurin saurati yake ba to ba shi da kwanciyar hankali don kuwa kasuwa wurin ciniki ne ba wurin hutu ba ne To mai sauraro za mu dakata a nan sai kuma a shirinmu na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya a madadin wanda ya sa da ku Abba Ibrahim Lafazi sai kuma shugaban sashen shirye-shirye ta wannan gida Asma'u Sadiq Baby Nice. Dukan mu a ƙarƙashin jagorancin Ahmad Garzali Yakubu mai Murtala Abdullahi dan Suru da na gabatar da shirin nake cewa wassalamu alaikum. Labarin za a yi tambaya. wuce an mata ta kirmikiya domin ni na sani na ta ya na rijiya.